bahaushiyar tashar da ke tsage gaskiya ko mai dacin ta masu kallo da sauraro assalamu alaikum barkanmu da asubahin yau talata ɗaya ga watan safar shekara ta alif ɗari da da arba'in shida, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga maka zuwa Madina daidai kenan da shida ga watan Agustan shekarar da hudu miladiya shugaban Najeriya Bola ahmad Tinubu ya soke zama majalisar zartarwa na jiya tare da gaggawar gayyato manyan shugabannin tsaron kasar tare da shiga zaman sirri da su wannan na zuwa ne yayin da 'yan kasar ke ci gaba da zanga-zangar yunwa wadda za a wato za a kwashe kwanaki goma ana yin ta yau aka shiga rana ta shida da aka ware domin yin zanga-zangar lumana a najeriya wanda mutane ke yi domin sanar da gwamnati halin da suke ciki masu zanga-zangar dai sun ci gaba da yi a jiya litinin kuma wato duk da jawabin da shugaban kasar ya yi wa 'yan kasar wanda suka ce san bai taɓo matsalolin da suke da shi ba hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya inec ta wuce ta yi wa mutane 119,206 rajistar katin zaɓe a jihar edo yayin da ta yi wa mutane 58,708 rajista a jihar ondo kwamishinan wayar da kan masu zaɓe a najeriya samulu mai kuni shine ya bayyana haka a jiya abuja yayin da yake fitar da ƙididdigar mutanen da aka yi wa rajista gabanin gabanin zaben gwamna a jihohin gwamnatin jihar kaduna ta sanya dokar hana fita ta awanni 24 a zaria da sauran birnin jihar hakan na kunshe a wata sanarwa da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida samuel arwan ya fitar wanda ya ce an saka dokar ne bayan da wasu ɓata gari suka fake da masu zanga-zanga tare da haifar da rikici a jihar gwamnatin jihar kano ta ce za ta kafa wani kwamiti wanda zai yi bincike da bibiyar asarar da aka tafka da kuma rayukan da aka rasa yayin zanga-zangar lumana a jihar mai magana da yawun gwamnan sanusi bature da wakin tofa ne sanar da haka yayin ganawa da manema labarai wanda ya ce za a kaddamar da kwamitin ba da jimawa ba helikwatar tsaro a najeriya ta yi gargaɗi kan masu daga tutar kasar rasha wanda suka ce babban laifi ne kuma cin amanar ƙasa ne babban hafsan tsaron kasar janar christopher musa ne ya bayyana haka yayin da yake ganawa da manema labarai wanda ya ce za a hukunta duk wanda aka samu da laifin baki daya takaitattun labaran kenan a madadin kowa da kowa sunana abubakar mutula ibrahim nake cewa mun lafiya